بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيك آه، بعد كراتم من عشرين نا الفازات يو لا مدرسي نقوم مشاجر إن شاء الله هكذا لا متاشي قصدت وعلام الغيوب بمرصدي لنفسي وللإخوان أشرف مقتدي بمدح النبي الحاشمي الممددي ثقوا بمناكم إن ذكر محمد يفوز به المسجد هو المحدث فقد تناينف ناينف وعلام الغيوب الحال مثل غيب شين أبنجي تعالى بمرصد ينانا أمداكتا إن ربك تبين مرصد الله ينانا أمداكتا ينا جران كرانا الزيامة تسيتي وقصدت ناينف لنفسي ga kaina walil ikhwani da ƴan uwana musulmi ashrafa maqsadin mafi daukakan wato manufa a lokacin da ne hakan wa allamul ghuyubi bi marqadi masanin gaibu yana nan a madakata ne ubangiji ala yana nan ya san me nake faɗa yana jira to menene fi yace bi madhin nabiyil hashimi da yabon annabi al hashimi wanda yake cikin kabilan banu hashim Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mumajjadi abun girmamawa abun girmamawa to shi ya nufi yin waka ne don ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mafi daukakan manufa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yayi haka kuma Allah na gani shi haka ne manufar manufarsa shine ma'anar wa Allahul ghubi marsal yace siqu ku amince bi munakum da burinku inna zikra muhammadin hakika ambaton annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yafuzu bihin muski mai sauraro ma yana rabbanta da shi yafuzu bihin muski lahu almuski lahu wanda yake sauraron ambaton manzon sama yafuzu bihi yana rabbanta da shi wal muhaddithu da kuma mai magana da shi mai fadan kenan wal muhaddithu da mai fadan wato da mai yabon manzon sama da mai sauraron dukkanin su suna rabbanta saboda ambaton manzon sama baya tafiya haka kawai idan na zo na ambatan manzan Allah dole ka ce sallallahu alaihi wasallam ka kai ma ka rabban ta ke ni zan faɗe shi ne salati kai ma kuma in ka ji na faɗa za ka yi me za ka yi salati shi yasa ubangi ta lafi wa rafa'ana daka zikiraka mun ambaton ka don in an ambace ka kuma sai sauran musulmi su ce sallallahu alaihi wasallam kaga shi sa daukakan ka shi abinan ambaton ka daban yake da sauran mutane kuma za su ma yace al-baqilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alaihi marwaci ne wanda aka ambace ni a wurinsa sa bai min salati kuma ya ce ragima Allahu an famri'in zukirtu indahu wa lam yusalli alayya Allah ya je min hancin mutumin da aka ambace ni bai mini salati ba sallallahu alaihi wa sallam to kaga zaka rabbanta kenan kana salati Allah in kai dai Allah zai maka goma zai dauka ka darajar bihi hadama Allahu al-muhala wa haddahu وبالأون والتعيد منه أمده فصلوا عليه تمنه منه تمنه منه رفده thawabi wa iyyakum ala allahi wadahu wa inna lanarju dhifahu yawma nub'ath yace bihi hadama allahul muhala bihi da mazala ta kuma ne hadama allahul muhala Allah ya rusa barna wa haddahu ya kakkarya shi da akaba gumaka 360 suna rataye akaba ana bauta musu lokacin da ya fata makka manzala kuma me yayi sanda ya dauka dinga zungurin su yana rusa su yana cewa wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa to kaga wanda kuma shi yazo Allah ta'ala ya aiko shi ya rusa duk wayannan barnan gaba daya har addini ya zama addini gaskiya shine addinin musulunci kuma addini ya daukaka wa bil auni wat ta'id minhu amaddahu wa amaddahu Allah ya dade shi bil auni da taimako wat ta'id da karfafawa minhu daga gare shi Allah ya karfafi manzon Allah sallallahu ma har ya isar da wannan addini ana gwagwarmaya tun ba ana boye a boye shekara uku ana boyewa har aka dinga fitowa a fili ana samun matsala ana har aka dinga samun matsala ma har musulmi suka zama me suka zama abun tsoro duk wannan taimako ne na ubangiji wa ta'ala kamar da Allah ta'ala ke cewa huwal allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine ya taimake ka da taimakonka da kuma mu'mine da suka karfafa ka sune ansarawa yana kaura yana koma Madina shikenan ya zama abin tsoro sallallahu alaihi wa sallam musamman bayan yakin badar da Allah ya taimake shi a yakin badar shikenan sai zama abin tsoro fa sallu alaihi ku yi masa salati sallallahu alaihi wa sallam tumnahu hu. rifdahu tumnahu sai a ba ku minhu da sababin salatin rifdahu kyautansa wato kyautan manzala ta sama za a ba ku lada na salatin da kuka yi wa manzala ta sama sawabi ladana sakamakona wa iyyakum da ku alallahi wa da yana wajen Allah shi kadai ne zai ba mu sakamako na salatin da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ubangiji manzon Allah kuma ya ce wa binnan fa sallu alayhi fa inna salatakum tablughu kuma salati sallan ku za ta iso ni sannan kuma mai ce man salla alayhi sallallahu biha alayhi ashra dole ne salati Allah zai masa salati goma in ka masa daya sai Allah ya maka ne goma in kai goma ya maka dari in kai dari kuma ya maka dubu wa inna yace haqiqa mu lanarju bi'fahu muna ƙaunar kaunan ninninkawan ladan yau manu aku a ranar da za a tashi mu zai mu samu lada ninkin ba ninki da tsohon salatin da muke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabaraka rabbun ammana bi ibadi wa ada ilaina rahmatan min Rasulan shafa'a samaihi رسولا شفاء دواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خير جزائه فآثاره أنوارها تتبلد تبارك رب تبارك رب wato ubangiji subhanahu wata'ala wanda ammana ya game mu bihi ba'ihi da kyaututtukansa tabaraka albarkatunsa sun yawaita wato wannan kalmar tabaraka ma'anar ta yana da yawa tabaraka ai takasara khairuhu wa azama sha'nuhu wa dama sultanu albarkatunsa alkhairansa sun yawaita sa ya daukaka kuma mulkinsa ya dawwama mulkin Allah kawai shi ne mai dawama duk wani mulki zai kare yana da lokaci ko ka mutu ya kare ko kuma a dube ka kafin ka mutu Wa'ada ahda ilaina kuma ya ba mu rahmatar rahama min sama'i daga saman wato ya ta zubo mana da ruwan sama ka san ruwan sama rahama ne da za a rika shi kuma za a shiga matsala gaba daya wa zanna min as-sama'i ma'an tawwa rasulan yace manzo ne shafa'a dawa ana da ya warkar da cututtukan mu bi dawa'ihi da magani akwai cutan shirka cutan munafurci cutan kafurci cutan hasada cutan kofe da higidu da abubuwa daban-daban na riya da sauran da cututtukan zuciya duk maza su zama da maganin su kuma ya warkar da mu sai dai kai ne ka kika sha magani kowanne ya yi bayanin illansa kuma ga yadda za ka yi ka kudu ka samu tauhidi mai kyau ka samu wankikkiyan zuciya daga amradul eh, eh, qulub sai ka samu dukiyar da zuciyar da take amfani wa la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim da zuciya da ta kuɓuta daga shirka da hasada da sauran cututtukan zuciya ala inna fi jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasad kulluhu wa idza fasada fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in zuciya ta ɓaci jiki a ɓaci to maza kuma yana da maganin gyaran zuciya ka je ka karanta sunan ka karanta ƙura'ani, ka karanta hadisai jazallahu khairan nasi Allah ya saka masa alkhairin mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi ya saka masa khairan jazaihi fiyayyan sakamakon sa yasa aljannan sa kuma ta fita kowa sallallahu alaihi wasallam fa asaruhu sa wuraren da ya taka da alamomi na sa anwaruha haskake haskaken wannan alamomi na shiriyar manzala ta sama ta taballalu tana kyalli wato tana haskaka shi shine taballuj huwa zahirul muhtaru min kulle zahiri yunasika minhu awwalan qablu akhiri ata bi kitabin laysa min fawqi sha'iri laysa min qawli sha'iri jada jala sada al-ishraki an kulle naziri falil haqqi fiha manhajun laysa yanhaj yace huwa sahiru mazala ne. wato mai tsarki al-mukhtaru abun zabi min kulli dahiri daga dukkan mai tsarki wato Allah da ya zabi annabawansa <coughs> gaba daya sai kuma ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kaga cikin tsarkaka kuma shi mai shi din zababu ne haka Allah ta'ala ya kace shi yunasika minhu awwalan fablu akhiri falalan na karshen shine manzo sama yunasika yana mantar da kai awwalan wato da suke na farko hu daga manzala ta kuma Ina ana faɗan falalan maza sama sai ka manta da sauran falalan annabawa kuma domin nasan ya zo ya rufe na na annabawa a tabi kitabin ya zo da wani irin littafi shine alqur'ani laysa min qawli sha'iri ba magana mawaki bane ba kamar yadda kafirai suke cewa manzala ta sama mawaki abin mawaki ne ba a shi ba mawaki bane Bani ta ma ko bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun ƙur'ani ba maganan mai waƙa ba ne kaɗan ne muke yin imani dala ya yaye fada al tsatsa na shirka an kulle naziri daga dukkan mai tsokaci inda za ka yi tunani don ka gano gaskiya to ƙur'ani zai yaye maka mai tsatsan shirka sau da mashirka akwai tsatsa a cikinsu kalla bal rana ala kulubihim ma kanu fi. kafurcinsu da munafurcinsu da shirkansu ya yi tsatsa a zuciyarsu domin yake ya yi tsatsan zuciya shine alƙur'ani ماذا فعلت إن القلوب تصدق كما يصدق الحديد قالوا وما جلاؤها يا رسول الله قال تلاوة القرآن وزيارة القبور zuciya tana tsatsa kamar yadda karfe yake tsatsa suka ce me yake yayi tsatsan zuciyan maza ma ya ce karatun alqur'ani da ziyartan makabarta ka karatun qur'ani yana yayi me ina yayi abun nan tsatsan zuciyan falil haqqi fiha manhajun falil haqqi manhajun wato gaskiya manhajin wali falil manhajun manhajun akwai hanya laysa haju wanda baya tsufa falil haqqi domin gaskiya fiha a gurabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da aka ce fa asaruhu takaballalu to nan alamomin shiriyar nasa da suke hakkin nan to akwai hanyar gaskiya a ciki in kana son ka ne ka samu tsira gobe kiyama domin ya ce taraktukum alal mahajjatil bayda laylaha ka nahariha la yajibu anha illa halik ya bar mu akan hanya fara gini ta kaman daren ta babu mai halaka babu mai kauce mata sai halake in dai ka bi shiryan manzala ta sama to zaka samu haske ba zaka bata ba ta'akhkhara ba'atan wa huwa fadlan muqaddamu min an-najmi ahda bal min al-ghayb ahramu min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu جميل جليل في القلوب معظم به الأرض تصفو والبرية تبحج تأخر يا جنكرت بعثا وجن أيكي a wajen aiki kasancewarsa manzo shine baya baya amma wa huwa muqaddamun shi kuma abin gabatarwa ne fabdan a wajen falala a wajen falala kuma duk ya fi sauran annabawan bittifaqil ulama babu sabani saboda haka shi ne sayyidu waladi adama yace haka yace ana sayyidu waladi adama al-qiyamati wala faqat shugaban tare kai gaba da shi za ba a shafatul kubra shine farko da za a fara budewa aljanna ya shiga to kaga ya zama kenan shi ne ya fi me ya fi kowa da kowa ya ce minan jimi a hada shi ya fi shiyarwa minan najmi fiye da taurari taurari suna shiyarwa ne suna shiyarwa zai zuwa mota kake tafiya mai fitila lokacin da ake tafiya ba hanyoyi to da taurari za ka dinga duba gabar kake ko yamma ko kudu ko arewa su za su dinga nuna maka hanya sannan za ka gane kuma yanzu tsakiyar farkon dare ake ko tsakiyar dare in kai bacci ka tashi dare ya zo ƙarshe ko yana tsakiya duk da taurari ake ganewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun sune alamomin kenan da taurari suke mai shiriya suke samun shiriya na tafiya in ba haka ba sai ka bata in ba taurari bal ba haka ba ma a takaice min al-ghaibi akramu akramu shi yafi kyauta min al-ghaibi fiye da girgije yana kyauta fiye da ruwan sama ya zo sha gidan kowa zai shiga zaka tara ka sha mazala kuma yana kyauta fiye da wannan ai abdullahi bin abbas ko ana bin malik abin nan ana bin malik yace kana ajwada min ar-rihil mursala ya fi iska da aka aiko ta kyauta in go Allah ya turo iska mai sanyi ko ka kulle kofa da windo iskan nan sai ta je ta shige ka sai ka nemi mayafi ma to haka kyautar manzara sama take ko ina tana shiga kawai don har kure ma yana bawa min al-abi ahana ahana shi yafi tausayi min al-abi fiye da uba bal a takaice ma min al-ummi arhamu arhamu shi yafi jin kai min al-ummi fiye da uwa ya fi uwa tausaya wa ɗanta sallallahu alaihi wa sallam wato bal'in nan tana zuwa da ma'anan ba haka ba tana zuwa da ma'anan a takaice wannan duk a takaice ne ba ba haka ba ne domin abin da aka faɗa a bayan ba kore shi za a yi ba ba ba ba ba na korewa ko ɗaya so da ka bal a takaice ma dai tun da an ce minan najmi a hada ya bi tauraro shiryarwa sai a ce bal kai a takaice ma minan gaifi akram ya fi ruwan sama kyauta da aka ce minan abi a hana ya fi uba tausayi sai aka ce bal kai a takaice ma min al'ummi arhamu ya fi uwa tausayi da uba da uwa wane ne ya fi tausayi uwa kenan jamilun mazala mai kyan fiska ne mai kyan halitta ne dalilun maɗaukaki ne fil mu'azzamu abun girmamawa fil a cikin zukata ga kyan halitta ga daraja ga kuma girma da yake da shi a cikin mai a cikin hali a cikin zuciya amma ba yan bidiyan da suke karya. wai suna son manzon Allah ta sai gashi Allah tona musu asiri yanzu suna zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a koye ne suke yi yanzu wawayen su suna bayyana abu eh da wasu wawaye suka shigo cikin aqidan sai suke fallasa abun su ba su san wani koye koye ba suka ji a fito a fili a fada kuma su suka koya musu kaga wannan tonon asiri kenan idan kana da awan abu ba ba da gaskiya ke ba ikhlasi ƙarya kake yi sai Allah ta'ala ya tona maka asiri ko su da baka ne sai ka dinga yi kana tona asirin abin da ke cikin zuciyarka Allah ya tawabe to da haka son manzo kama ba a baki bane ba a baki bane a zuciya ne ke ta yace fil qulubi mu'azzamu abin girmamawa a zuciya in baka girmama shi a zuciyanka to bakin ka sai ya nuna a ka ba a baki karyan banza kake yi zuciyanka kana girmama shehinka ko waliyinka fiye da manzo Allah ta sama kuma ka haka amma don munafurci sai ka zo kana nuna soyayyar manzon Allah ta sama kai kana cewa akan son manzon Allah za ka iya asarar ranka sai gashi Allah yana tona maka asiri yana matsa bakinka kuma ka zo kana zagin manzon Allah ta sama saboda ka daraja shehinka ko waliyinka haka Allah ta'ala yake ya bar mutum ya yi abin da yake a gaba kuma zai tona masa asiri idan ba don Allah kake ba yau da gobe sai ta nuna ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تقفى على الناس تعلمي duk wata dabi'a da yake da shi kana wani boye-boye ko kai tamanin ta buyo mutane wata sai Allah ya fallasa ka an gane ta shi alu sunna komai su a bayyane kawai komai a bayyane zahiran wa baban da ke bayin su shine a zahirin su kai faɗi abun ka tsakanin ka da Allah kawai kenan amma ka koye wani mummunan abu ka zo kana bayyana wani abu daban wanda mutane za su yarda da kai ubangiji ta ala fiye tunawa gashi na ne yana tuna musu an yi daya an sake na biyu an sake na uku kuma za a ci gaba da yi kuma malaman su ba su fito sun tsitsi ne musu ba ba su fito sun sun hana yan baya su dinga yin makamancin irin wani uwan ba kuma nan gaba za a zo a sake musu Allah ta wace Bihin ardu tasfu da sababin manzon ne al ardu kasa kamar ka ce duniya tasfu take alfahari azzahu asalinsa shine alfahari da nuna takama da duniya tana takama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal bariyatu su kuma talikai halittan kenan tabhaju suna farin ciki da sabbin manzon Allah ta kuma ya zo musu da shari'a idan ka dauki shiriyar manzon Allah ba wanda ya fi ka jin daɗi ba tsoron komai baka tsoron wata aƙidan ka ta bayyana wani ya ganta idan ka daina koyo koyo ba son a san wata aƙidan sa wallahi ba shiriyar manzala ta kuma ne a zuciyarsa muna furti ne duk mai bidiyoyi akwai abin da ba ya son wani ya sani a koyi a koyi na tsoron a gano shi wannan irin addini ne addini yadda kake a badininka a zahirinka ma haka ne ka tallata shi ka faɗe shi kowa da kowa ya sani amma idan kai kana kan bata ne to baraka so wani ya san wato ainihin aqidanka ba Allah ya tawafi bihina hajallahu sabila wa awbaha wa zahzaha bil haqqi al hawa fatazahzaha falillahi ma ajala wa atka wa afwaha jaminun ka nuri shamsi fi sawi shubbuha wa arkun kama la kan nasimal banafsaju yace bihi da sababin manzala sun ne na hajjallahu sabila Allah ya bayyanar da tafarki na gajiya. wa aubaha kuma ya bayyanar da shi da na hajja da aubaha duk ma'anar su ne wazaha zaha bil haqqil hawa wazaha zaha al hawa ya nisantar da son zuciya bil haƙƙi da sababin gaskiyar da zo da ita zahzaha sai son zuciyan ya nisantu faman zuhudiha anin nari wa udkhila jannata faqad fa duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi a janna ya rabanta to da haka manzo da ya zo da gaskiyansa sai ƙarya ta nisanta shi ne bautan gumaka da abubuwa wanda suke na shirka falillahi sanin babu da mamakin al'amarin manzo Allah ya tsaya shine ma'anar falillahi ta'ala Ma'adala, mamakin abubuwan da maza kama ya bayyanar na shirya wa aka kuma ya tsarkake na dauda ya fitar da su daga zukatan mutane da wato da sobin shiryan da ya zo da ita wa kuma mamakin abun da ya kamsa ta da ta tabba afahau shi ne kanshi mamakin kanshin da ya yada don addini abu ne mai dadi ya kwatanta shi da turare shi sa mutum sai alfahari da musulunci ya ji baya shakka akan addininsa ya tallata shi ko ina kuma duk inda ya shiga za ka ga wurin daban yake albarkan daban take to mamakin abin da maza sun da shi na shirya jabinun goshi ne ka nuri shamsi wato goshin manzala ta sama ka nuri shamsi kamar hasken rana fi sahawi a lokacin da babu hadiri fi buha a lokacin hatsi idan hatsi ya kake gana rana kau take fita da yatsi to haka goshin manzo sama yake sabai suka ce idan yayi farin ciki abun farin ciki ya same shi fiskansa tana haske kamar rana haka za a ga goshin sa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma mu'jizan sa ne falillahi abana wa arfun da kuma wato kanshi kama laqal banafsadu kamar da banafsal wani tsiro ne mai kanshi kamar yanda laqa ya hadu da annasima iskan asbahi kaman ka zo ga iska asbahi ta tafi a dinga fesa turare mai kanshi yana yawo da wannan ko kuma wani dan itace mai kanshi yana yawo da wannan iska to haka maza kuma yake da kanshi ina taba gaya mana ku idan kai hano da shi annabi mali yace fa idza ta fa annaka fa annaka safata hadaran in kai hano da shi kaman ka hano da mai sai da turare irin masu dan sawa a hannu su dan dinga abun nan haka suna manna mutane kuma za ka tafi da kanshi guminsa ma kanshi yake guminsa sallallahu alaihi wasallam da yake zuba a jikinsa kanshin almisi yake wannan kuma mu'jiza ce da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi yawa akwai mai tamba wa afwaha mafi kanshi mafi kanshi